kar mu manta da hadisi da ke cewa man kama lailatul qadr imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisin muttafaqun alayhi yana bukhari hadisi na 1901 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadr yayi ibada ya cika sharuɗa biyu na farko imanan iya mai imani da Allah na biyu wahati saban iya neman lada a wurin Allah to an gafarta masa dukkan abin da ya gabata na kurakuransa idan muka duba ibada ta fiyayyen halitta da yake a kwanaki goma na ƙarshen wata ramadana ya ishe mu darasi sai mu kyautata alaƙa tsakaninmu da Allah mu tabbatar dukkan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wata mun yi ibada a ciki kuma mu ƙaskantar da kai a ibadan kuma idan muna yin ibada ɗin mu riƙa roƙon Allah ta'ala ya karɓa don ba kowane aiki ake karɓa ba so mu roƙi Allah ta'ala ya karɓa inda muka kuskure ya yafe mana shi Allah ta'ala mai afuwa ne mai yafiya ne muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga mahaifanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abun da ya dame mu a ɗaiɗai mu a nan wurin kowa iya da bukata a wurin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya biya mana sharri ko musifa ko bala'i ko fitina Allah ta'ala ya tunkuɗe mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da za mu iya ya albarkace shi abin da ba za mu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba ya gabatar mana da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ƙalubale na harkar tsaro waɗanda suka rasu dalilin wannan da imani Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke hannu muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda ba sa hannu Allah ta'ala ya ci gaba da kare su masu yin waɗannan ayyuka Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ta'ala ya takaita fitinar akan su ta kare muna roƙon Allah ta'ala ya ji mu ya gafarta mana ya taimake mu ya sa mu cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama